الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد بالله حق جهاده أتى له الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك وعلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا عباد الله في هذه الآيات لا بد له من مخالفة الناس واتخاذهم بعضهم دليلا لهم وعونا على مشاكل الحياة ولكن الناس متفاوتون في أخلاقهم وجمالهم فمنهم الخير والفاضل الذي ينتفع بصحبته وصداقته ومزاولته ومشاوره ومنهم الذي الناقص الناقص العقل الذي يتفرغ بقلبه وعشرته وصداقته وجميع الاتصالات به ضرر وشر ونفس ولما يقول صلى الله عليه وسلم في وصف بني آدم واختلافهم إن الله تعالى خلق آدم من قبلة قربها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على كدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وغير ذلك والصعب والحسن والخبيث والطيب وغير ذلك رواه أحمد وأبو داود إمام المعاملة والإخوة قال أن كثيرا من الناس إنما حصل له الضلال وجميع المفاسد بثبت حديثه ومليه ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف رواه احمد وترمذي فما من شيء ادل على شيء من الصاحب على صاحبه وقديما قيل على المرء لا تسال عن قليله وكل قليل في المقارن يختلف قال في نصر الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل المريض الصالح ودليل الصوت كحامل المسك وناحية الدين فعامل المسك إما أن يهديك ولما أنت تعلم ولما أنت تجد ريحا طيبا وناحية الريح إما أن يخرج ثيابك وإما أن تجد ريحا كبيرا متفق عليه فهذا الحديث يجيب أن الجليل الصالح جميع أعماله تليقه معه خير ومنفع ونفع وغنم لسرحان المسك الذي كانت تجد سبع أمته إماما إما بهبة أو ببعيد طبعا هذا الشيء لابد من جلوسنا وعن تقليل المسك ملك مصر بهذا هذا المسك وهذا تقليل المحشدين من الله وإلا فما يحتمل الله الخير ولا يصير وما تعارف فيها سنه وما تذاكر منها سنه فإن بعضها يقود إلى الخير وبعضها يقود إلى الشر وأقل نفع يحصل من الجليس الصالح اتفاق الإنسان بشبابه عن السيئات والمساوية والمعاصي رعاية للصحبة ومنافسة في الخير وترفع عن الشر ومما يستحقان من الجليس الصالح أنه يحمي يعني شرك في مذمتك وفي حضرتك بدافع ويدرك عنك ومن ذلك أنك تتنفع بالراعي لك حيا وميتا وأما مصاحبة الأشرار فهي السم النافع والبلاء الراقي فتجدهم يشجعون على فعل المعاصي والمنكرات ويكذبون فيها ويفتحون لمن خالفهم وذلكهم أبواب الشرور ويزينون لمدارسهم أنواع المعاصي ويحطونهم على أغنية الخلق ويذكرونهم بأمور الخزائن التي لم تضر في قدرهم وإن حم عدوه بتوبة وامتثال عن المعاصي حسنوا إنه تأتي ذلك وطول الأمل وأن ما أنت فيه أحوال من غيرك وفي إمكانك التوبة والإنابة إذا كنت في وما يحصل من مخالفتهم ومعاشرتهم أعظم من هذا بكثير وتعم في هذا ذلك ومن كان لذلك وكيف ترى أفضل جلسائه عليه في خاتمة أمره نسأله تعالى حسن الخاتمة وفيه نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا والذين آمنوا أن يستكبروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فوازن رحمك الله بين هذا وبين ما يجريه الدليل الصالح من دليله حتى وإن كان المدارس كلبا وذلك فيما نصح الله علينا في كتابه من هذه أهل وما هو القيوم وكيف بحر هذا الكلب بكرة القرآن بسبب التي هؤلاء الفتية الصالحين فيقولون ثلاثة راب وكلبون ويقولون خمسة سادسهم سادسهم كلبون ويقولون سبعة وثالثهم كلبون إلى الآن وإذا أردت معرفة الروم الواقع فانظر إلى فرعون معه هامان وزيره وانظر إلى الحجاج معه يزيد ومسلم شر منه وانظر إلى يزيد معاويه معه مسلم بن عقبة البرعي شر منه ولكن انظر إلى سليمان بن عبد الملك سيفه رداه بن حير الثيابي أحد علام خالد فقومه وسدده وبالحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بقالات بقالة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبقالة تأمره بالشر وتحسه عليه والمنصوب عن رسول الله رواه البخاري ويقول ايضا في حديث اخر اذا اراد الله بالامير خيرا جعل له وزير ذكر ان نسي مكره وان ذكر عقاله واذا اراد به غير ذلك جعل له وزير سوء ان نسي لم يمكره وان ذكر لم يعين رواه احمد والنسائي فانظروا ايها الاخوه الى مدى تاثر الجليل النبي واختاروا لانفسكم ولمن وليتم أمرهم أهل التقى والسلاح وتجنبوا أهل الشر والفتاة ولواء صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يعبد طعامك إلا تقي رواه الإمام أحمد الرسول وعن وديعة الأنصاري قال سمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول وهو يجيب رجلا لا تتكلم فيما لا يعنيه واعتذر عدوك واعمل فريق إلا الأمين ولا أمين إلا من يخشى الله عز وجل ويطيعه ولا تمشي مع الفاجر فيعلمك في بطوله ولا تطعمه على سره ولا تجاور في امرك الا الذين يخشون الله سبحانه وعظم بعضهم الامنه فقال له اياك واخوان السوء فانهم يقولون ما رافقهم ويفسدون من صادقهم وقربهم اهدى من الزرع وربهم والبغض عنهم من استدام استكمال الدين والقلب والمرء يعرف بتعريفه والاخوان الاسلام ومحافظ عليك عند البلاء وصديق لك في العطاء فأمر صديق البلية وتدل صديق العافية فإنهم أعلى الأعلام وقد حضرنا الله من مدارسة أهل السوء ونهانا عن الجلوس في مدارستهم التي تنتهك فيها الحرمات فقال سبحانه وقد انزل عليكم بالكتاب أن لا تميلوا آيات الله لكفر بها ولتغلوا بها فلا تقولوها فتعلموا في الليل غيره انكم اذا مثلون ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا واخبرنا سبحانه وتعالى لا يعز الله ولا في الاخره إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ونسأل الله تعالى أن يموت عن أبنائنا وبناتنا زلفى الرسول وأن يبعد عنهم شاهدين الإنس والجن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على النبي الكريم

sabanin daga waɗanda suke hana kawarai kuma su inda za ka zuwa da shari annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin yadda an na halitta annabi adam yadda allah rubutun sarki ya halitta annabi adam ne da dan ƙasa ƙasa kowane bangare an dake ta wato akwai farare akwai matsaki, akwai jajaye akwai mai sauƙin hali akwai mai mummunan hali akwai wanda ya zama mutumin kirki akwai mutumin banza yadda kasar da ya haka Allah ya fara ya mutane su idan mutum haka ya kwa musulmi dole ne mutane da yawa da cikin mutane mutane suna fashewa ne saboda haɗuwa da wasu abokanai da suka yi da su mafi yawan fasali saboda abokanta ne saboda zama tare har wani wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa mutum yana kan addinin abokinsa ne kowane ɗaya da cikin ku duba wane ne ya musulunsa imam ahmad ya sai wannan hadisi babu wani da za a tabbatar da halin da yake illa a kalli abokinka kamar da yake cewa mutum ka kashe mayawa ne ne abokinsa kar ka tambayi mai ne ne halinsa kowane mutum da irin mai wannan hali irin nashi suke abokantaka abin musul ashari Allah ka kare ya da shi ya ce wani Allah sallallahu alaihi wa sallam ce misalin abokin zama na kwarai da misalin mummuna abokin zama kamar mai ɗaukar tunanin miski ne na tsayawa da kuma wanda yake bugun da zuki na jiya wanda yake ɗauke da turare ko dai ya ba ka turare ga ɗan shafa maka ko ka tura ta da wurinsa ko kuma ka cikin shi mai daɗi shi kuwa wanda yake nuna tsardiran jira ko dai ya kona maka rigarka ko kuma ka ji mummunan wariyarsa dole da sai kafi wannan misali ne wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana da wanda ya zauna da mummunan aboki kuma yake karɓar shawara da gare shi wannan hadisi Buhari da Muslim sun yi kifari abin da ya amfana da musu wannan hadisi cewa abokin zama na kwarai wanda hana ya na kwarai ne shi ne abokin ba to lallai zaman da kewar ka tare da shi akwai alkhairi da albarka akwai amfani akwai ganima mai yawa kamar wanda yake ɗauke da turaren zai ne zai amfana da kai kai ki yi ma da ɗaukar turare an yi misali ne don mu gane amma a ina ke nufi zai taimake ka ne zuwa ga alkhairi zai hana ka zuwa ga sharri zai koye dukkan aikinka duk lokacin da kai wani abu mummuna kokarin da ya ba wata asiri ba zai nuna wata asiri ba amma shi mummuna aboki kokarin ne daga ayyuka ya zai ya tattaka ka yana da cikin alama na mummuna aboki na kyakkyawa a aboki za ka samu amfani da shi za ka amfana da shi kana da rai ko bayan kan zai zai maka addu'a kai na ya na ya fara aboki wane mutum kirki ne muna mutu shi Allah ka gafarta masa Allah ka da kabarinsa ya dinga maka addu'a kenan amma shi mummuna aboki to ba ruwansa lokacin da ya za ka canza a kai kokarin hana kai ne lokacin da ya kana neman tuba kokarin inda za ka yi abin da yake bukata ku tafi ku yi ta cewa ku ta lalacewa da aka shi mutum an halicce shi ne kuma aka ɗabi an da shi akan kori da wanda yake kusa da shi da abokin zamansa ita ɗabi'a tana auren ɗabi'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya a cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yana cewa su rayuwa waɗansu mutuna ne kunkulalu duk wanda ya saba da ɗan uwansa sai ka kan ya haɗu duk wanda kuma ya tsamanci ɗan uwansa duk wanda halaye suka zama saɓani sai ka ga samu saɓani lallai ne haƙiƙa waɗansu suna jan waɗansu zuwa ga alheri waɗansu kuma suna jan wasu zuwa ga shari mafi karancin amfani da ka samu da kai idan ka zauna da mutumin kirki mafi karancin amfani da za ka samu ga abokiyar na kwarai zai hana ka aikata mummunan aiki zai ba ka shawara zai taimake ka ko a kan iyalanka ko a kan ya'yanka duk abin da ya ga mummuna ne zai yi kokarin dawo da kai ya hana ka aikata ba ko wata ta zai ba ki barka na zai kiyaye maka dukkan alheri zai kuma nesan taka daga dukkan sharri yana da zafi da ake amfana daga kyakkyawar aboki mutumin kirki zai kare mutunci ka ko kana nan ko ba ka zai kokarin kare ka a duk wani kuskure abu da kai zai kokarin rufa wani asiri zai kuma yi maka addu'a kana da rai ko bai samu amma miyagun abu kare wani kalli ne wanda yake afkara cikin zuciya wani bala'i ne za ka samu lokacin da za ka aikata saman Allah zai karfafa ka a kai duk lokacin da za ka yi wani abu da ba a so zai taimake ka a kai zai kudaitar da kai zai buɗa maka ƙofofi na sharri masu yawa zai ayatar maka wato miyagun abokanai da nau'o'in saman Allah zai kudaitar da kai akan cutar da bayan Allah da kai ka kare shi ya kake da mai inda kai shi kaza zai ina da kai da al'amura na fasali wanda kai alhankalin da ma kai wurin ba sai yana ana ba a wuri kaza ana ba a wuri kaza ana ba a wuri kaza yana tunatar da kai al'amura ba ta tu in kayan yi da tuba da mummunan aiki zai ci hawa ne yaushe muka ci rayuwar yaushe mai rayuwar ta kare mana haka akwai lokaci mu je kawai karka damu sai hana ka tuba ya dinga nuna maka sauka sauka sauka sauka za mu ci wannan ba za mu ci wannan Allah ka tsare da duniya ko ku kare daga cikin abin da Allah ya rubuta barki ya so ka nuna cikin Al-Qur'ani akwai babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a Abu Talib lokacin da manzo Allah ya nuna da shi yana kan duniya gargara kai karshe da duniya sai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya annabi kace la ilaha illallah wa zan kafa hujja in ce ce ga wurin Allah sai zama ya shuka da su guda biyu abu za da ya ciki da ke haba haba a misali kar ka yadda duniya a ƙarshen mutuwa kar ka yadda ka a addinin yara yau da za ka bada addinin yara wani kuma musulmi zan za mu dakata a cikin karanta bi Allah ka ba mu daga ولم يكن صلي الله شافي معه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين هدى للأعداء فأعداء فيه اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين وقتل من قتل الإسلام أوصى أخيه ذلك على الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا بلا إله إلا يرحمكم الله Thank you.